wato in kana najeriya baka mutu ba ba za ka ta ganin abubuwan ban mamaki daban al'ajabi bayan dai kes din husaina ilyas an sake samun wani kes mai zafi kusan wanda a iya kwatanta shi da natan ko wanda ya fi natan a inda wannan bawan allah da kuke gani a cikin wannan hoto wanda za mu sa muku bidiyonsa domin ku je cikakken abin da ya faru da shi ya bayyana dai a wannan tasha dai ta bakita family wanda ahmad isa ke gudanarwa a inda ya bayyana yadda ɗansa ya rasa ransa sakamakon zuwa ya sulhu tsakanin mai keke napep da wasu mutane a inda wani sanda ya yi sanadiyar mutuwansa ta hanyar harbinsa da bindiga al'amura da suke faruwa a najeriya suna da matukan muni in ban da bayyana irin wa'annan tashoshi ba za ka taɓa sanin abin da ke wakana na zalunci da murɗiya da danniya a najeriya ba amma da yadda kake tunanin zalunci da wuce iyaka ya wuce yadda kake tunani a wannan ƙasa sakamakon yadda doka ba ta aiki yadda ya kamata ba kuma a hukunta masu laifi yadda ya kamata a cikin wannan al'amari ya koka ta yadda ɗan nasa bai je bai gani ba aka yi hasarar ransa a inda ya bayyana cewa dama farashin tsaro ne taso da shi daga jihar zamfara ya kuma taho nan wajen abuja amma bai tsira ba da karshe dai dan nasa ya rasa ransa a inda ya bayyana cewa al'amari ne ya faru tsakanin mai keke nafef da wata mata da ya dauka a cikin keke nafef din a inda daga karshe shi mai keke napep din ya rasa wayansa a karshe dai sai ya gano wayan nashi na hannun wannan mata ita kuma wannan mata ta nemo dan sanda wannan dan sanda kuma yana zuwa bai wata wata ba shi kuma daidai dan wannan mutumin ya zo zai sulhu sai harba bindiga daga nan ne dai sai Bula ta samu wannan bawan Allah wato sa kenan a inda ya taho da gawan zuwa wannan guri domin a bi masa hakkinsa dangane da abin da ya faru in ba irin wannan guraren ba da yanzu ya fara bayyana talaka ba yi da wani guri da zai iya kai kukansa domin a share masa hawaye sakamakon yadda al'amuran suka dau zafi matuka ta hanyar yin wahala ga talaka domin ya je nemo wa wato ainihin haƙƙinsa a wajajen waɗanda suka zalunce shi a takaice dai bari baku dama ku saurari wannan hiran kamun bayani da hausa abin da yake ranka dai sunanka sunana sula labbau daga ina kake dole morki zurmi lokacin gaman a zamfara na'am amma yanzu na dawo nan saboda rashin security na nan karmajiji rashin tsaro rashin tsaro saboda rashin tsaro na dawo nan kamaji ka so iyalai na so iyalai na na zo da sunan da in samu saukin rayuwa rayuwa to sai ne ya faru to amma da sai jiya da dare na'am wata yana da wani sun ka shiga keken nafin din wani na'am sai ita yana ta sace mai waya na'am da suka zo nan traffic na nan eh, gudu abin na nan AP filling station sai bai ga waya shi ba shi dan na fe shi dan na fe sai ce ina wayata kuma su bi kadai ne a mota a keke na fe eh sai ce mata sai ce musu to ku ku bi ne dauko ya za a yi na dauko ku bi ba wani sai ku kuma wayata ta bata ina wayata wayata ba za ta yi fuka fuki ba ba za ta ta ba hmm. ku waya wayata ana anan kira tana ringin a jikinta kawai sai ta yi kokarin tana dan sanda Oh, da aka kira layin. Tana ringin. Wayar da ta bacin ake eh, nema. Eh. Sai ga wayar na ringin a jikin yarinyar. Eh. Sai sai kawai sai ta daga wayar ta kira wannan dan sandan. Ya hawo mai mashin, ya samu mai mashin ya hawo ya zo inda inda suke. Na'am. Da ya zo shi sai kira ta yace Esther Esther Comot from there. ta bada wuri ma'ana eh ta bada wuri daga wato Esther kauce daga eh, gwam kauce daga nan tana kaucewa ta kaucewa sai bude ma shi wannan dan dan nawa ba wai shi shi shi shi dan nan aka shi sulhu ne yake zo so ya yi tsakanin shi ya dauka zamfara ne ke ya dauka mutanen mai da rashin tsaro ya koro eh. suna rigima ya ce yayi sulhu tsakani yi sulhu tsakanin su kawai dan sannan ba abin da ya sai saka mai bullet yana dai cewa Esther ta eh, ansa ya ce kauce eh. tana kaucewa ya bude wuta mutum nawa ya kashe dan sandai mutum biyu mutum biyu ya eh, kashe amma ni dai sai ni na tsaya akan nawa ni nawa ga shaida nan gagawa. nan gagawa nan nazo da ita kuma ni na ga bai dace ba ni in ba maganar ta wuce haka tunda da ni rashin tsaro ya koron daga zamfara kuma a zo nan kuma a biyo ni nan a ce a kashe maganga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka ban yadda ok na hukun yara su yanzu ko? Mm, to assalamu alaikum wa rahmatullah ina ma mutanen wannan hall mai albarka gaisuwa irin tajin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah min wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To mun zo nan ne saboda wani abun da ya faru da mu daga jiya da dare zuwa wannan lokaci. Jiya misalin karfe shida na yamma. Mm. Ina tare da shi don shi ne ke bani allura ban da lafiya. Mm. Abokina ne kuma dan uwana ne. Mm. Saboda shi wannan da babanmu duka da mamana duka fan da relation. It's my cousin. To ya zo ya ma allura da yamma sai muka rabu da shi da bayan sallar isha'i. ya ce min zai fita aiki shi to Allah ubangiji ya bada sa'a to bayan ya fita sai ya aji ni gida sai ya wuce wurin aiki sai na shiga gida tare da ɗayan wani abokin da suke aiki tare hmm. muka ci abinci shi ko sai na raka shi sai ya dawo inda suke bacci to na yi sallan isha'i sai na kwanta misalin karfe sha ɗaya zuwa sha biyu sai na ji wayana yana ta ana ta kira ne eh. kusan kira hamsin dai na samu sai ina so dan in yi bacci na ga kiran har na sa wayan asalin duka guda biyu da ce sai dai ka ce bari ka ansa ka misalin karfe biyu da minti hamsin zuwa uku dai ina kai kiran nan yayi yawa bari dai ka ansa an kira da wani kuma private number su hudu na ce kai lami ansa this call to na ɗauki waya ina salamu alaikum sai na ji kuka na ɗayan abokin namu me ke faruwa ina ina na ce ina gida gashi gashi yanzu nan aka ce aka halbi abubakar ce inna lillahi wasa dai ya ce wallahi da gaske sai na tashi na ɗauki ba sai na fara kiran wanda suna kira ni duka suna bani ɗaya abin da shi ya faɗa mu. sai na tashi daga nan sai na ɗauki moto sai na ce yanzu kuna ina ne suka ce sun zo da shi gida na ce to ba ne ya kamata mu zo da shi ba ya kamata mu je station kafin duk abin da ya kamata ya biyo baya a lokacin ya riga ya mutu lokacin ya riga ya mutu sun kai shi gida inda suke kwana to da na zo wurin sai na ce ba na ya kamata aje shi ba kamata mu je station mu ba da report kafin wani abu ya biyo baya mm. to dama already lokacin folisawa sun ji abun sun ji harbin sun ji harbin saboda shi mai keke din da na zo shi yaron da ya ɗauko shi wannan dan sanda dan sanda din shi ne ya halbe shi ɗan ne ya halbe shi a'a ɗaya mai mashin ɗin da ya kawo ɗan sandan ya ɗan sandan ya kashe shi ya halbe shi shine ya shine ya zama na uku sai yaya da na zo sai na tambaya ta aka yi hakan ya faru sai suka fara faɗa mun suka ce shi yana goye ne dama suka ce wani mai keke nafe ne ya ɗauko wata yarinya da wani sai wayan shi ya ɓata mm. a cikin keke nafe to kuma daga can dai afro bridge zuwa nan efi din ne kuma bai ɗauki kowa ba bai ɗauki kowa ba su ne kawai to bayan yana tambayan su waya sai abin ya zama musu fada ita kuma yariyan dama a shi sai ta dauki wayan ta ɓoye cikin jikinta gashi an kira waya waya na ringina kuma a jikinta a jikinta waya iya eh, kuma ba za ta bada waya ba sai ta cire wayanta sai ta kira shi wannan boyfriend nata dan saurayinta ne okay the policeman na her boyfriend eh, eh. saurayinta ne hmm. yana zuwa ko me ta faɗa mashi dai a waya din kafin ya ƙara so ba mu sani ba yana zuwa sai ya fara esta esta ta kauce ta kauce sai ya bude wuta sai ya sai ya halbi wannan burodan nawa kafin ya halbi wannan mai keke na fedin shi mai keke na fedin shine na biyu wancan mai eh, sai ya tara wani keke nafe sai ya yi a rafin nashi a bindiga sai sun shiga sai sun gudu to lokacin da sun gudu yana ba wanda yake so ya bi shi ko yana ji tsoro yana eh. bindiga to keke fedin da ya tafi ya zo bakin nefa junction mm. sai ya sauka sai ya hau wani mashin mashin din shine ya yi kai shi estate nashi to da lokacin da mai sunan estate din wallahi na manta ban san sunan estate din ba amma mun san wuri din sai buga waya mana a ka san sunan estate din mun je mun kama so da Allah mun je muna zuwa da muka biyo sawu sai muka samu mu shi dan ukadan da ya ba mu labari sai ya lidin namu zuwa inda ya kai shi da ya lidin namu zuwa inda ya kai shi sai muka shiga cikin estate din har inda container police yake mm. inda suke zama mm. muka je mun samu an kulle wuri din sai police da yake mun kira police kuma su ma sun zo mm-hmm. sai suka yi arresting bakin wuri din mm-hmm. amma ba su iya buɗe wurin ba mm. wani je tsoro ɗaya daga cikin wanda muke tare da shi chairman no chairman na yan okada sai na ce je ya buɗe wurin nan shine ya je ya bugi wurin sai muka same su da shi da yariyan duka su gasu a kwance ah! inside the container sai me ya faru shine sai muka gansu a wurin sai muka ɗauke shi da shi da yariyan da bindigan da ya aikin da shi gaba ɗaya sai muka mika ma dpo na zon e na zon e na zon e na so zone e ba inda masallacin juma'a yake ba zon e zon e zon e sai me ya faru after that shine mun dawo gida bayan mun dawo gida sai muka ga ya kamata mu je mu yi mai beriya kamar yadda addinin mu ya ce insha Allah to sai muka ga kamar ba a bin mu ci da musulmi da bullet abu a ciki hmm. sai muna ta dai wasu wasan haka ta ce ku tambayi malamai eh sai muka sai muka ba mu wannan tunanin ba a lokacin sai muka koma station sai muka ce da Allah muna wasa ban mu two police saboda mu je a cire bullet a cire bullet a mai operation asibiti saboda mai a cire bullet to kafin mu je mun je mun sami sun ba mu police mun tafi asibitin to ana na ana cewa za a sa shi a mortuary mortuary da sauransu sai na ce kai ya kamata mu kira gida mu tambaya tukuna sai mun kira chief imam namu na gida sai mun tambaye shi ga halin da ake ciki wanda su sun sani to amma ga shi ga shi abin da yake faruwa yake faruwa sai yake tambayar mu cewa wannan cire bullet din son ran mu ne ko kuma police ne ke so su yi bincike a kai muka ce ito eh mu dai muna tunanin kamar ba abin da mamaci da wani abu a cikin mm-hmm, jikin shi sai ce to in dai ba yan sanda ne suka daddake ba bukata ba to mu burne shi haka nan wannan zai zama shaida a wurin ubangiji daga wurin shi mm-hmm. to sai muka ce ma police sai na zo na samu police na ce to na kira chief imam kuma na kira shi baban mu duka da duk sauran mutane iyayenmu malamai duka sun man fatawa daya to muna bukatan yanzu gawan na mota a waje gawan na mota Eh, sai aka ya sai na samu polis din ta na faɗa musu ga abin da muke ciki wanda kuma na yi magana da su iyaye a gida akan hakan sun ce mu je mu buzne shi sai polis shi ya fada min cewa akwai abin da suke bukata daga na mutuware na takardu da wasu koda ana an je court wanda za su ba da evidence na wannan abin da ya faru wace to ba za mu ki hakan ba saboda kun taimake mu kun ba mu haɗin kai ma kamata mu ba ku haɗin kai ku samu abin da kuke bukata kun samu eh mun samu ba za mu bari ba haka na makalla kira mun eh, commissioner of police fct yes okay ni ni ne dan uwan wannan mai keke na din oh! ba mu labarin naka ah. assalamu alaikum warahmatullah sunana tasu salihu mm. ni aboki ne kuma dan uwa ga awal wanda aka fi sani da alhaji sa'idu kuma muna aiki waje ɗaya da shi a AP. Uh, um, kamar yadda wannan dan uwanawa ya faɗa kusan exactly haka abin shi dan uwanka me sunan shi Allah ya ji kanshi amin amin sa'idu ne sunan shi amma ana muna mashi lakabi da alhaji sa'idu na'am so kuma muna kwana ɗaki ɗaya da shi a durmiwan nan opposite chief palace hmm. so kusan kuma muna aji kekuna mu a AP Filling Station. Mm. So bayan abun ya faru ni a jiya waya na baya da caji ya kira waya na bai same ni ba <laughs> akwai nasiru wani dan moriki ne sai yake kiran shi bayan an mashi wannan halbin oh, yake cewa kafin ya mutu kafin ya mutu yake cewa nasiru ka zo ka taimake ni zan mutu nasiru ka zo ka taimake ni zan mutu sai yake cewa me ya faru da kai alhaji sai ya ce kana ina ne ya ce ina efi shikenan sai yake zuwa ya takkar da mu cewa mu zo mu same shi ga abin da alhaji sa'idu yake ciki ya ce a zo a taimake shi zai mutu amma bai san me ya same shi ba so bayan mun zo wajen shine muka same shi cewa yana cikin jini daga nan ya riga ya mutu a lokacin a lokacin bai mutu ba ayyo Allah aka dauke shi muka je garki hospital hmm. suka ce ba za su karbe shi ba muka je national hospital aka ce suna yajin aiki daga nan wajen muka dawo nan muka dawo galadima so bayan mun dawo a nan ne suka karbe shi suka yi magana akan cewa su za a yi mashi donation na blood so ana cikin hakan sai allah ya riga ya karbe rayuwar shi a daidai wannan lokacin kun tafi da esther duka suna tare a wurin duk abinda ya biyo baya za mu sanar da duniya yanzu dai duniya ta gama ji insha Allah rabbi ta'ala amma inda gurin da ake daraja rayuwar dan adam ne ya kamace a ce kwamishinan 'yan sanda ko wakilin shi ko wakilansa su za su zo su iske ku gida su yi muku ta'aziyya su nuna jimamin abin da ya faru amma za mu je din maga menene zai biyo baya duniya ta riga ta gama ji kuma eh, za mu sanar da duniya in Allah yadda Shin yaushe ne talaka zai huta dangane da zaluncin da ake masa a wannan kasa? Na san dai kun saurari wannan jawabi zuwa ƙarshe zai matukar baku mamaki kuma zai matukar taya muku da hankali. ko shakka babu lalacewan al'amura da su ya samo asali ne daga lalacewan shugabanni da kuma irin shugabannin da ake zabowa su zama jagorori babban dai sanadi na lalacewa na kasan shine cin hanci da rashawa da yadda idan kai ba dan kowa bane a wannan ƙasa duk abin da aka maka an ci banza duk wanda ka ga yanzu ana kokarin daukan mataki idan an masa abu to ko shakka babu dan gidan wani babban mutum ne sakamakon yadda ake dauki rayukan mutane ba a bakin komai ba a wannan kasa sannan duk wanda ya salwantar da rai ko shakka babu yakan ci banza ba tare da an dauki matakin da ya dace ba idan muka duba yadda al'amuran ke wakana za mu ga cewa dokoki da ake saka a wannan kasa masu saka dokar suke fara karya wannan doka sakamakon yadda cin hanci da rashawa ya ka tutu wa kasar idan da a ce matakin da ake ɗauka da na doka masu dokar suna aiki da ita yadda ya kamata idan har talaka ya ga mai kuɗi ya taka doka an bi ta kansa ko shakka babu shi dole ya rusuna kuma dole ya saurara ba tare da ya la'akari da cewa shi ma zai iya sha ba idan muka duba cewa ko al'amari na abin da ya shafi trafik da ake sakawa akan titi idan mutum ya shigo cikin abuja zai tarar da cewa trafik dukkanin manyan mutane da manyan sojoji da kuma jami'an tsaro ba sa bin wannan doka duk sadda wani babba ya zo wucewa ana wuce wannan trafik din to kaga wannan al'amari ko shakka babu dole ya ba wa talaka karfin gwiwan shi ma ya karya wannan doka amma daga ran da aka ce shugaban kasa ko gwamna ko minista ya zo wucewa aka sanya trafik kuma ta tsayar da shi shi ma ya bi wannan doka talaka zai ji cewa to in dai har shugaban kasa zai bi ko kuma minista zai bi to ni awa da bazan bi wannan doka ba al'amarin lashin bin doka a wannan ƙasa ya haifar da matsaloli masu yawa wanda yake janyo rushewa wannan ƙasa a yanzu wanda al'amarin ƙara ci gaba yake sakamakon ko in kula da shugabanni suke yi amma idan aka ɗauki matakin da ya dace ta hanyar duk wanda aka zalunta za a bi masa kadi ko shaka babu za a samu gyara mai yawan gaske a wannan ƙasa. a duk lokacin da wani ya zalunce ka in har ya fi ka dama da iko da kuɗi ko shakka babu ka sani cewa ba za ka taɓa samun nasara a kan shi ba sakamakon yadda zai je bi 'yan sanda da lauyoyi da alƙalai ya ba su cin hanci daga nan shi na maganar ta mutu wannan ya sa mutane da dama suke ganin cewa idan an zalunce su da sun dubi wanda ya zalunce su ya fi su karfi sai su Allah ya isa sai dai a wani matakin da ake ganin cewa yawaitan faɗin Allah ya isa da kuma burus da al'amarin haƙƙi shi yake ƙara janyo salwantar rayuka da kuma aikata laifuka miyagu makamantan wannan sakamakon yadda ba a ɗaukan mataki ta shari'a duk abin da aka mana sai mu ce Allah ya isa hakan yakan janyo mataki na zuwa ga ƙeƙeshewar zuciyar masu irin wannan al'amari don haka ya zama na waye kan al'amarin da ya shafi shari'a da kuma ɗaukan mataki kan wanda ya zalunce